الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إنا رجالا نحيي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشكرون أم يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أم يأخذهم على تخوف فإن ربك لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغير ظلاله عن اليمين والشمائل اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته inan na bi litani ya lazin shi a yi inan na maba ijira hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kwamutun da ko bai cato da be ne ma ji daidai garbe tafugo da gute ne ta tabaci ya ba bi gwegi insha Allah nan na bane a nake bai karatu ne ga suratul nahl ayayen bai kusunci bana Allah tabaraka ta'ala ga gaga afa min alladhina makaru sayyi'at bismillahir rahmanir rahim أفعمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يعلمون من حيث لا يشعرون أفامن الذين مكروا السيئات مبزاغان زي نبدد جناو أغامنتي يسوكو an yaksifa Allah bihim al-arda basakwa jikin kwaja kuma nan kinya badan kinya shedan abafiya su kwa jikin gugbe mulayu ku gya aminci a su ko ga azaban na biya a wuyati ya umula azabu min haithu la ya shuru ko kuma aminci ya zaba su ko ga ma biya da na ba na kwaitwa na iga caya da laiwa gaga yatin alhasfu itquak ke yi gbengi ke yi gbenfi adinta na jikin mu kwata na tuba na jatu kwata na alagbiyar fi ne bakon ikin bu ya ga hasfo su kai gabu ba ba ga gan za ka da je mu gwadede na aminci ya azaban gankin ya mafi to a tutu dukiya ji kwata to yi ba na jatu na kin ya ku gyara kara aminci ya za su kunna kila ce ne allahu ba wuro iga cule yin wuri wani su kwaye kwayin ji zamun da ji gwagana zamun yi ne mai ke jin wadda abin yi gaga ki <clears throat> ya bafi bata alita da ga tubana a da bakwai ki lamar yi aya wa ya su ko iga cule ya da ji faruwa lokacin da gwagana adana tiye ga ba nan cikin irakiyo adana tiye zika tun san da zaɓen jama'a na bilotu jinan wuce eji eh, wuce ga yi gaga kin palestine ba ni budon na majeji ba ni ga wanga da kin kuba ba wuce ba na wuce ti faruwa ne a cikin jama'a da shi yanayi yi da harbe yi nan naya kin palestine <clears throat> sunne juyo hasfu babil da mini iraki so kemin su kwa jutu wannan ne ke yuji ba mai ji faruwa na mugun huluje ya gani waru ya da ne zai su kuba na a gani kafirci na a gabi lambayan zuci na man yi ga wagaci aya da layin ayoyo ne ji bayaniya a azaban nauyin azaba ki Allah tabaraka wa ta'ala wanda kabun ala nauyin da azaban do da ko ne bi eh, yi ki kin bo fi da dara gbe fi bo kasu a yi azaba irin goci na jinna mu bai auya ce mu la azabu ani belan na da azabu ne jinsi wi uji nauyin jinsi uji uji azaba irin ni kawai ya ga kawai irin azaban mu duka so ezu shishi ga wani su ko ba wadi ko su da yake na misali eze jiya wani ga wani tato ko su da wagaga wannan zuzo ko ta yan ba ji gobe wani su ko eh na wani wani tato na ko kuma wani magi ma wani wani tato so ko yake na lafiya maki wace ga wani su ko ikina olóyè fáyìn fún wọn ti ní sọpọ báyìí tájọ náà wọn bẹ ikina gbogbo àwọn tí kúlá jẹ kì í wọ òtíkẹ wọn láì lọ tú wọn wọn wọn wọn so àdìgbàlá mọ̀lẹ́jì sí wọn àzáàbá tí kàmọ́ lóbòrò zàní ilé sọpọ bá ní wọn jù wọn wá ní àzáàbá yìí ló sọpọ ló mọ̀ wọn ti lówó rẹ̀ yẹ gbogbo pé ajá níbi ní bá sọpẹ́. fi sama. an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur ya ga min tila zama da sama wani zai da sama ko Allah ya ga min tila su kona da sama wani ga wajikin waye kuja jikin ya bafi ya gifi buwa fa idha hiya tamur lokacin da ke duk kwakwakwaka na kashe amamintum man fi sama an yursila alaikum hasiba ya ga min tila su kona da sama wani ga wa tuta kushishen gifiya idan ba ci ba ta kure ci daga sama eh ya ni ci la ba ba ba ta gama da yaya wale man ja ta ta sai ta ya no bi rabi kube afa min alladhi afa min alladhi makaru sayyat sayyi'at wakati tafsir dalalil lakin ki fasara jina mu ga al makarat sayyat al makarat kila mu ci jajo ne wabu da zai ci fassara yin man da zai gaga wato musufu da bago na fiyanu so a sai ya tubani sifa gai na tuwa manutu fiya Takadiru a fa min allazina makarul makarati sayyat hmm? ko da yake mamaci ko shek shankiti wai gaga fahimta na ka nuci ta bai ti masala no a gidan maka hunana wuji ta jini na wuya ma na ya faru ebo ya ga da wuzirin ya takadiri ya mausufu jijima wuce a yi ma na ya faru sayyad so ya da bukata ya gaga takadiri da babu ya almakarati a sayyata allahu alam <clears throat> aga bayanin ba mutula ya meji hmm, e bayan yanayi da aya meji nan aya rikici nan oga aya ba na wadda hanzatul istifam hmm, mun da bai zo da ya gurgu wawu wa mu ya atafi ko kuma famu ya atafi bai don dugan na kurani nan man jaja da zai sa da kufa <coughs> ba hukunci bo ke misali bayan ube min suratul sabayo Allah tabaraka wa ta'ala ga ga gam afalam yaraw ila ma bayna aydihim min as-samai wal ard in nasha نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب قل أفلم يروا أ آه. أمس الاستفهام ده فا يا عطفة جامد afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qawman mujrimin a amzatul istifham fa fa mai hata fi wani ba mu mu ci gada sai dan Allah tabaraka wa ta'ala afa amina ah, a amzatul istifham fa ya atifa bayan don da wagane da shi ne ya ne amikpe da shi nan mai ja da gaggan ko dai wala wala irabiyar sauki o daga asalin kemnu ci ba da wa ga asaluyi fa a amina fa a amina wa fa fa'u shi da ya amsa fa o ga yanayin asali na da wani fa ya tafi gabiyar ci gaba jumla na shi da amsa listifa mina tuma ya ce ki bibiya ci bebe ta amsa fa mu mu da su mu ya fa fawo a gangayin wannan amsa fa mu na ta zallakot a cika ta da amfani da istilahu a ga tazallaqat da baki bo amdul istifamu waju da ku ci sadara wuyo wuyen wuyen da ta ci ba kan da da wo shi dushi wuyen da ta ci mu ma ko zuma sai bugo e ba hukuncio wa daga a atafiya ji da fawo Allah baka wata ta'ala ce ke bi daga amina amina alladhina makaru a to a amina alladhina makaru sayyi'at zagana je lubade da na e paye paga a e, e yaksufa Allah bi mul arda ani tilalaya e paye pa ani tilaya za ba su koga su kwa cikin ya shefi aya gifi wa amma na ci so mana ci jaja cikin mana ga na wa ina e ya jina yi e bejin na ci an da tilisa fa da bin fa da bai i ji takadidi gangan. ɗaya eh, dabo zuma fa ya tafi nan kowa ya tafi nan na fiya na na madallar makama ne giga jibura ya kyau da ya wuce da kemi na siga biyu ne a ta fahimta ya ga wuce ke misali ba na ji da ana gaga jaila na zina kafaru a sayya jaila na zina makaru sayya zaga na zai rubar da dina rake ko kuwa don ni a zaɓen coci ni a alikoli a zaɓen coci ne jinan kashi aminci lalaya alkawalin ci na sokon jina eh, e ci a zaɓu gwana aminci lalayi wunga mala ce rufa dede so takadirin eh, da domin ya baki bo ele bayan na basu ya faru da nan wani na a tubi ma'ana ɗan faru na dasa biyu na wani na afiya ci da su mai faru na wani allawa alam <coughs> allah tabaraka wa ta'ala mude na yi mugana iga laminci ya zaba mu iga to su kofi ya ma na tuna wujina mu shadidu ne ka bu mu da tuna ne ya da na kaje mu bana su kuci gani benan gurumi أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم كشي ele na gasa kwa waya fi takallubi ba ni jaye je zanona te gidi te shina wani kin ne ubawo ne ubayen lokacin azaba mai kai ba nake ga ubawo nauyi azaba kasu wa ghayruhu min al'aza amma ya ne tiya lokaci a zaba kimina wa ga wallamin ciyoya azabu ya coca no a ciga kewa ga wala min coya lokaci bibe wayo eh? fe cile wanga ubewo laji ubewo igiri ubewo dozu ubewo safi abubuwa lokaci don da su da soko ubewa da da masu kai na lama na da jin da tiye cin lokaci wani ga masu kai da ga yadda masu wata larafu wani a fa mina ahalin kura an yati yawon ba su na bayata wa mu ya za shi ko shi ya minti lala ta ba su kuma wa bai a lokaci ne da babba ne ne ne shi na awa min ahlul qura ayati yawm basuna duha wa hum yalabu kashi amin lala eh, za ba su kuma wa bai a lokaci sakagina ya zo na afahamu ni makarama ki jo a ci gani tilaya eh a gaba su ko wala ya mun makarama illa al-qawm al-khasirun alali ma na min ci a gaba su kuna sun zana jami'a su a cewa Sara a zuya so E, eh, guba ba ne ranka ne tu ga laminci a nan ya ma ga iri ba ta yi kaza ji ko yi yi mace ya iri kaza ji ya ga gana gaza domin a demi mace ne na waya goyo ce ba ta gan wa ba ga gani na kemi na mawa ga wa laminci a nauyi ni mace da nan ga ke laminci a lokaci bibiyu ma bani daba nan ya tufuwa ni ko bani daba da nan ga yi baru fi yi ilo wunci ya bi a ya nusa ki yi wunci ya bi azaba ebe ko fe tsa su ko fe bija da ba su أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذكم أو يأخذهم على تخوف كشي amin tilala za ba su kuma Allah wa waya wa la za ba bin waya bidaya la takharufi alina da suna man jiga takhawuf tafarrur daga khafo da su a ga ma'ana guba aja da yau da kwaki bo ma'ana ta hawufu guba biyu bi ma'ana ta hawufu na larabaji dai bi nan amma da ma'ana ta hawufu na duk kabila zai guji biyu kabila larabaji zai ga da na ji ke ta larabci wucin amma ga guba abun lowe ti ma'ana yaya nan na ji ke ta yi ta hawufu na takhawwafa ya takhawufu takhawufan a ga mutawawo ne ya khawwafa misali wa ga khawwaftuhu fa takhawwafa to gara ga ga ga waye takhawuf alqasim ke ba da alqasim allazim kuma na daga mutawawo wannan lazimu a biyo eh nulidan khawwaftuhu fa takhawwafa nulidan mutawawo wannan so wa wannan wanda daga wa wannan ne fili ya lazimi wanda bukatar mafulu biyawa so ma'ana min na gayi na larbaji dai bayyane ce ta hawufu wani a hawuwar da a wuya fudan ma'anar ta hawufe a aminci lala ya zaba su ko ga zaba na biya a adina hawuwar na adina hawuwar da na eh? <clears throat> ke ladawu ezudu wadda ke lotsayin da e ba fassara ne mafarin na abin bai misali su kai ci azaba ya makwabci wuri wani ci azaba ya zama ci ne wai lera al'umman da zai shi da wula tuje ya ko zai yi da ci wula tunyewa ya ko zai yi da ci wula tunaka kwacewa ya wace wanda shi shi in beje tuti mito mare a gama cikin ba da takan to kici to yawu zai mutun ne a ga yawu zai mutahawufa ya tanakkusu tanakasa ya tanakasu tanakkusa wuce gayi wuce ba ne zai ne daga alamu daga ya tiya ni ga a yanka zai wa wani fende yau ke misali a gaba ta kaza dana wala lo testa ma wani sin to use ye be wani wace su daga in je ba tan na ne be mare kuke ga sun ga ta khawufi ya kabila uzebije inda su Da lokaci na wani ga alamai na wasu gurin waya ciyawa waya nuna kun ga nayo wakil da ya mafari ezuwaga lokacin ne daga zamba ciji nga gumaci ne ciyo muce su daga umbeji wata ruwa amma ba ci ne yadda ba na cikin ka bila mu zai nuna wato da marayan tulawa ni gafa alama alama da nuna uba daga ɗaya ka zan wato ba na gumaci ne ka zare bai ka tana kuso babu lawo to ba na alamu ya gami mai tsina su kwaye bayan mu to ba alamu ya gami mai biyan mai biya ba da afiza na wadana ga aminci a za ba su ma biya mu ganga rikicin jeje ya bata ya kona central african republic ga bunci don sudan ga bunci to ta tun ba ya fe be da sure mbeji mm, mm, e ku ba wani su kwaru bi mu ife da sure so a ci guyo so a dundundo har wage lankali cinta ga da biya fe suda ya kuma mu ne kan da bai da khawfi war raja ya ta da fato fata ga ba su kwa ne ya ne irke mai fata shi ba da daga ga ba su kula mari ya gege Nigeria ga ba su kona insha Allah ya gawo da ya ne ya ne su jiya. lokaci ne bai fata na jire ne fiki bai da su daga in su ko mai jire daga mare su ko da ku kyaye yayi na ilahi da bai ba duwa su ku fi ma alkhairi kyau ba أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغير ظلاله عن اليمين عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون الله تبارك وتعالى قال أولم يروا مباليلا aciliya ila ma khalaqa Allah lo bayru su ko jani tuka kaina mi she ye yina ke ci ke jina tatafayyau zilalu ruji ce faza ruwa ce abubuwan da kada yi rayu ko ga fatar da kada yi wa da kyau kya ta dai boro ko wa be ko wa yi ku eh <clears throat> wa faza da mu tun ruba ruba fi an ne wa shamailu fa ruba kan tun shamailu fa ruba fi shi jamu shimailu shamailu so ko ga ucin no uruci je jinan sujjada lillah sujjada nga ya wuce je jiya su ko da wani bai wura ne je banza da yau yi daidai da ke mino ibada ya gazi ilo ba su kuna ike kin da ya ji sujjada jina ma su kwa ga ya ila ga fifa za ya wuce je sujjada wani jiya musu kuna nan ne da wani gaga a sama na sujjada wajen ya zo ko hukuncin kawai ha ebe na yana ba jigbani wa gaga ci ba da ya kiwo ga ajirgen ku ya kwace to kuma ga wura ne kwaba da na ibada ya ce yawo su je da ya ce eh womin da na yana bana tana ta ga yana yana ga wata kila yanayi yana waya da ya guyi ya gwana cikin ya asa ma na sujada ganci waze idada alhuju wal khushu wal khushu izbulu ndakia musulmi ya soko muga ya sujjata eti ma'ana istilahu ato eti ma'ana lughabu amma eti istilahu ga ya jiga sai ga hukunci wuce ya bai zawangi jidan na na ila da masalayan man da ya jaga gan sujjada ke tukuba <clears throat> adi as-sujud at-taw'i al-ikhtiyari amma da as-sujud al-la iradi sujada ne ga a tawi al-ikhtiyari ne ngai sujada irin nan da waye ji ya su gona ganin da mai yuyo ebo yene ye musulmi ya su gona yiga takwasu ya go foro su ko ya gba su ko ya ne mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngai lai ce ji sujada wato irin sujada ne ga as-sujud at-taw'i al ko na jana e jana kuma abubuwan haka fa iri sijada no mazigo misabu alaihi al'abd a yawuzu ladai tubo amma sujada bacici ne ga sujud allahi rajina nauyi waya atta'atu allahi radiya sujada ya ene jo ke bu de kunce pata ci je ci za wanja wa ci jinna sujada ne ji ya so kona so kwa ya da da tubo e ga bando da bana so kwa ya na Eh? nuga ya buga cigbe shi pati shi eh? atatu dabba shi bishe na noce kwanan na giwo shi nan kowace pati shi su dira su ko in to na wata gwamna wai lama halaka allahu min shai min shai na kira dana min ya shi da yiwu da gwamna umu endo ne wa ne le pata ti gun iberai ti gboro gboro pata su da bada da su to bati ga da edera da su ba da su ko ite ba da su ko eto ayi gidi amma ibada ne ji na su da ne ji su ko a je na da ti ubo e ko na allah iradi wo atatu allah iradiya nya kara tawan aw kara uba uba abujiya su ko yayin masa kwallo ji baka ya e bayan fuska ya wato ya dina wulu ji baka ya yi wani ya zanu ga bongo a kama na gibe wani kanu ina gube wuri sun ga Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaga in na zipata ne fazada na sujada wani mutu jejiya su dáhìrún àmì ìlàgbà ìlàgbà àsìkò etí sùjẹ́dà ó ti lè jẹ àsìkò náà kí ó wọ́n. wọ́n lè láyé ẹ̀sìjúdú máa bí sẹ́mà wá ti wà máa bí àwọn èmi ń dá fẹ́tí wọ́n mara ìka tó wọ́n má ẹ̀sìkà bí owó. wọ́n lè láyé ẹ̀sìjúdú máa ti sẹ́mà wá endo na da samo da batana cikin batana Allah ga ji su da yau. na diga dabba ya bata na. ke dabba wa kana samatun ta dubu alayya ai ta dubu alal ab ji da da da ɓata ce da ta cikin wani dabbo su ko ga ji su da yau? ko da a ji sujada tau'an wa kara ko a ji sujada eh wato taw'an la karan amma da su ci da da ji batin su ku kuze juro umakkan da dabba ga ja wal malaika to malaika ji bata su kuke tayi tun to a coyi garai ka coyi mu alu da min lisafi ma fi samawati amma su kuke ayi sabi wala to wal malaikatu saboki bai bugu wala fadala bi wala chuwa sharaf ya malaka yutula na je zikirul khas ba'da al'am so ko kya sabe yato ibe e bo darja na wani Allah bata malaika jiga mu wurin la yastakbiruna ajjani watu tusagaye wa wana wani eh lan yastankifa malaika lan yastankifa malaikatu an yakuna abd lan yastankifa al masih an yakuna abdan lillahi malaikatu ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا annabi isa wa lati da fi ogun wa ji wa fi oji asukuwa wa ji fi oji sukuwa ya walal malaikatul mukarrabun malaikan ji to wasu ko fata da san ba ce wani to a to a lati da fi oji ga ya tana ji ba da su ko a fi oji a lati da fi oji ta ce a yi ta wasu ko da wurin la yastakbiru kyuba يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ato malaika gaji e su da to ta na da ti ta bona e su ko fiti buna aliya alai wanda su ba jide ni wala ta ta alari so ba ta ya je wa yo la to to ta ta alari so wa ma yumaru umaru amma jalatu yi su kuga wani ina su kuga ja foro ga jina muga yana la ja ja jina su kwa ya domini ya jamuwar kari sani ya khafuna. yayin da ga yana tuko gana la ya aya ne da bakubona ya khafuna. eh min fawqihim eh rabbahum min fawqihim wa ya falun ma yi umaru fata da nuna za mu cukewa daga bagi zaye wani to wakannan wa fahimta musu ga mala'ika ji aji zagi za bagi zaye wani aji zagi ziga amma ke ji ta bagi jotuwa mala'ika shi da tinsiya eh, aji bagi za a maje zagi za nauyin da cewa yana da tana su kujina hasu ta tsaci so gbemiru ne tun ka ji yi se ma tutu o. Walawahu la tattahidhu ila hayni sinayini ina ma huwa ila waqida wa yi ya fahamu. Ani aya ne kunu banda nan gabu su jada dan mashiruya da bugan ya zaga ba ka tuci ba wula kukuce wula aduwa na bebe suna ga ya zuji na wuruji su kutu kokari Allah tabaraka wa ta'ala ce ga ga wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah ya ga ga la e ga to to yin lawasu ilahayn e ibada ku ba mare ithnayn ku ba mare wale na ebonu nga gaga yi la e do wa yo wo ko ta ku ge ko if ne ni ne ke ku ka ko ya e bo ta ku ba ku ba ga e ga la wa mo balanta na wuci ku ku ta ko bu ne ma eh inna ma wa ilahu wahid e bo ta yi ni ke ta ku ga mai allah fa iya ya farabun e ko ko ni so ko ga ya su dawo wale ga ya ni wuci takrir ya tawhid yayi ba da ya su ko bu ni ga allah ku ga ya wu wakati ke mun zo zo da dogo ga fa iya ya fara mi su ko ga ya su do wa mamulu do ya amini ki ba bano iya ya bai kin giba mafulu biyo ma lawo da mi ro so mu fasire ja fa da bai ya ni nasbina da ta gunu da ni nasbu gala ci ga iya yo kata ku ya ni nasbu wa ci wa ga ana aya da rafu bon ana wa eh so gbogbo wọn mú lùgbà ní láṣì tó tàti àmìlò kí àmìlò ọ̀gá fara bù kando ọmọ ọgá màmúlù láṣì tó tàti àmìlò wọn àyọ fáìdà ya ti kíyàn náà wọn náà wọn ga dúdú oṣù náà ní bá akan ládàdà sún wọ́n yà aláwọ̀ ẹbàjọ́ kàmàkàmà sọ gbogbo banu na ma go ga yi ma go ga ga wa iyaya farhabu cu kimin ga abu ga fa iyaya farhabu na banu ci cewa go ga wa iyaya fattaku min suratul baqara ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا bi ayati قليلا qalila wa iyaya فرابوا fattaku farabu batar wajen hasru ya يا الله ya rabatu ya Allah da dan da ci Allah ma e wannan dan da ci Allah to ga tsowa na wato su mudda alkhairi ga na wato su to alkhairi to tulu kwate ba su kaga mu ba kin naga ba su kana mu wai to ba ba ada su wallahi su ko bugi kiwa وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا أفغير الله تتقون وله ما في السماوات وما في الأرض أنا إذا سمعوا باتنا تكنا ya Allah wayo mulkan wa khalqan wa abida walahu dinu wasiba Allah ba ya ci nan mu wato addinin ya dawwama na mun ga da duk fassara dinu na ga ku fitau kan da ce la dinu la ga rai atta bi ma'ana su ku ga ya ci nan mu ta'atu yayi nan ga ya ga yili jinan emi latuwa foworo sokogun igawo alalawul khalq wal amd so ebogo zendon dondo ga shi tuku wace alami na nure bana sokogun lami tuwani nan eh yamun sokula ji dole ayi lati pakka ayi ga ubaru bari ayi daga wani ya musulmi ilami to anabi muhammadu kun in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni ta nuna man yuti rasula faqada ta Allah ta nana waya dino walau dinu wasifa man da cike la fasara be ga mun lawo kem nun lai ta na wani ke la ma na ya jazawo bana yace baka tufaci ga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ke adino maliki yawmin din etu ne di mulki fo da bema so gogo wala wuddin wasiba allah dan we gabo ya da womo ha oke luwa ti fasara wo aga ti adiyano wala wuddin wasiba addini da ki waji da womo ta ci ubona allah zai juyo bana su kuga la ikrar في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين الدين ما يقدر لا إكراه في الدين والدين نوجنا أه؟ so irin ma'ana wuce gawa laya babun nan gawa na wuce da wasu ba irin wuce guga ga inda dina inda Allah al-islam so min ma'ana butata na wanda wa gano da mafi gawa ke ko mula ta'a ko wula gaba aljaza ko kula diyana eh su kutawo ala lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أفغير الله تتقون بيد يا جا سيدنا مجا الله غير سوداو ẹ ẹgbẹ náà ó jẹ egun òyìn ó ti ega yoye yeboku so kwe kuibo ga yijinja zendo mini ibona ga na cha Allah na jija ega eh, e juyo yoye inkaru so kwe jiza we we we we gabe na so kwe ji inkaru uche kubo ne ju so afghara din afghara Allah tattaku gasu da za mu ci Allah wa ma'anu da wannan cuba. Wa ma bi min ni'matin fa min Allah summa idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'alun. Wa ma bi min ni'matin in do ga da bi yi ci da ni mu yoyo ewo yo e fa min Allah su koya wayo. muliki wajo famin Allah su koya wayo ilimi yo famin Allah su koya wayo en do no ge le ge wajo pace a ga wani sai su koya wayo adde na goyo jiyo ba mina wajo na balantana wajo gaggan cinwa yawa na bata cinwa ya su kuyo ibana adde no dabara wayo wa da mu ce mu ga nige lauga na wata da na su koya wuti da bara ci ta ci waya da bago wuji wu gawa masu kun gawa mu sun mai za mu saka mu dur ka ga ganci mai buga ke da tsaye gwa fa ilahi ti da ru su buga ya je ke labiri tu ti la lo lo bawo ene jaro na don ya ga latu ke ti la dike su ko yadda na fa ci ne ti la dike an ne ga lo egun ló na bata bàtà ló ti bá di epo mùsùlùmá ló ti àtò ìwọ́n lóde ló ti là lókè ńlá ní àlá òbá wákàtí àyà nílé wọn láwí mọ́ìmọ́ǹtì yẹn wàtò èso látọ̀ àlàkéèrè tó ṣẹ́rù wọn láwọn olúdo tó sọ̀kú rẹ̀ pátá dàgbà sọ̀kú wọn náà yẹ gẹ́gẹ́ máa sọ hasanati famin allah وما أصابك من سيئة فمن نفسك lada bigiro ya misu ɗaya jiye da da ba su kwa daga nan wacce ga shaitan tudo ko da yi maga cule ba za a yi aya nan wani lauda wani gaga ina dini da ci ta tubo wata wa dini ta ga ade ila wani khair ɗan adai lawo shar da misali a gine majalisi yau a sokona yi muna duguba a ga da sokona yi la'ala yi rigiya a nan kuci ga yi lawo da khairu a lerin gowa a ga jana da sokona ci ga dubiya a yau a cike da yi shar a ga yi shar da ciwo masiba ga bai kwata masiba wacce daga ba sokona ci ga mu wanke biyu sokona lawa ga gamana so wa ma asabakum wa ma bikum min ni'mati fa min Allah to alkhairu bata daga kadara su kubo daga biba su kubo <clears throat> hadisin da cin ta zuna hadisin da hadisin da mai wahabi fi tilani Allahumma la mani lima ataita su ko na wala la ya wuji na da lakum wala wala muta lima wala muti lima manata ina mo ga la ka wuji na da zai layu wana wala yanfa'u الجد min الجد zanen je kokari na kokarin wuce taimako ya bawo kwa abe ki waga tudoye ne wai kokari ya na kaduna hadisi na abbas ne tiyana annabi gaga walam annal ummata law istama'at ala yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu laka alumma zai yi fata lana ga wani a yi tuwo zuma wada da ya da kaza wata annabi ga kasa ko da alayar wuce ba waya wa a co guya ija ka fata ga guga ga a co ga mana wani ci sama ruwa na ayar da ruk amma ga ya ka fata ga alawa ya jugu bishayi da yadda ci lam ya dubu ka illa bishayi karka ta bulla wa ne a juwo buwa sai bai nasu kuka da ba kuka je wani rufi atila kulam wajaffati suhuf alkalan na ji kayan rutuwuci ya kaddara na su kula da fita ni nuyi ma ke wula jiki ya kabiya takada na ji ma kawo ba ni wawa ne so alayi rubata to shemi eh to su dubata da ba Allah goyo su kula da sunan hukunci bata yi su kuda alayi rubayi so ta mi cire da jama'a kyau ba ثم إذا كشفت الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون قال ثم ثم إذا كشفت الضر عنكم سكوكا قال لك يا فلان يا wàbílì láàmì tí ìlà ọ̀rọ̀ ikú wíńkò bọ̀rọ̀ bí ìyíṣì òkú ẹ́ àfẹ́ láì pàtó ìjà àbàjí don tun da dawo ne ba san ba ba san shi mutum ci gaga mu amfani da mutum da ruwan amfani so ko nan fe yi ne ba mu da la wuce na la wa ki ko la wuce ban ba ni wa ga wa wala ma fa so ko ba ji la ya ba ni ga mu la ci wa yo wa so ko ba ta eh wa ila rakibu fil fulki دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون aga fe yanu efe eh, ce ku sama ce fe ku dawon na afe yi soko ko mukhlisina lahu din aga dina ni takataka ya su kanga a fa kuti ya a fa boji do ya a fa laya kanga su ko bu ya fe yo hmm. lokacin su ko da ga gwazo a ci da su ko sun tina e ya mu bin wa da ya ta wa tuno diga mu shi ko na da ya yi lafa su ba ci a ah! ga kwamfani na mai tiya mana ami fagwani a ga mai da lafiya ma da su lafiya so kuma mi to da gumi ga ga ba ka na to na to kwaci kwaci tiri gida wani wacin wala da iya zanen wani ne mu ga fawo wasu kwani fe yi lokacin da wani wani wasu kwaci bata gai za ka shafa turra ankum wuce yi gwajiye mushirike papayi e gwaji na musulmi jike lana eti shirka wani da su kwakwa ma yi minu a tsaru billahi lawon mushiriku na nan ya yi kya biye ga yin mushiriki ya asali ji e zaga da wani lokacin waji da awon da mukhlisi na lawuti na shehu islam da taimiya ga kan gaga wake lewe laye ba su ko ba cewa ebo kibo ẹni wọn lápàtí kó bàtí dáná láwù gbẹ̀gbẹ̀rún gáà ìsọ̀kọ́lá jí náà ẹ̀zà ìzàgí wọn dáná kúdó ibi tí wọn ní níbẹ̀ ìfẹ́ ní níbẹ̀ kìámù wọn ti lálí wọn sọ̀kọ́ mẹ́sàn-án gbàgbé sí ẹ̀dá àpò káàdìrì kẹlá ẹ̀rọ̀jẹ̀ láyé ẹ̀ bàbá wọn lé mẹ́sàn-án gbàgbé níbi mi bẹ̀rẹ̀ wọn mẹ́ra pàṣẹ bíyẹ̀ níbẹ̀ bá wà zù. to na waye yi shehu yana ali na mawadda ce yi shehu yana wuyi ali ne yi zandon da ya se allah wuna. e wannan shehu don da gawabawa su ko buji gawabawa e tu wuce ji tu zandon da e su ko buji wuyo wace yi zanda ci waga a tu dali wuce su ku wala fela na layan fa su ko baci na tukuna e egun nana ena lu deyi na almajiri jiga lu deyi o

irken da jiji sokoto da shehu dan fodo da gudu cinu cinu shehu usman dan fodo ye shehu usman dan fodo kan kwayan da ce a wai uke na wai ga yawan nan uwa ce ga ya gaga balantana mutu lauci duyuwa kan mu maga uwa ce mu lauci da awowa so wale ga ali kya zai to sayen ya biye da to mushriki ne su kai ji ba mu ga idza kashafa durra ankum idza fariqu minhum rabbihim yushrikuna a lokacin na da wannan wani na ibada ni takataka ya su ko eh za mu ci ya sai Allah ku sai lokacin haka tiya wannan wani kan ga da za mu ci Allah yayi ma to ne da wannan wani to ne tiya wannan wani ba ta ya faso ya eh na la ko ba ci yana yake abiye go so gogo wajibi E, suna shehu na yetu yana mti bebo mutunci gibwa amma yabo ilagi wale dunga yiwuwo, iga ko ife yoma eh suna da don da yani ne da wale wana sai Allah buni kyugo liyakfumu bima atainahum فتمتعوا فسوف تعلمون الله تبارك وتعالى وبه يكفروا بما آتيناهم a ci gane ya ji da na ego a ji kafirci da yanayi.' nai latwa ya yi mana a ga yi rikici nan wa gula lamun tare Mu ce wa don ga su kula ni malaya ba laji kafirci mun fa su ko alaji kafirci a in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarba li ibadihi al-kufra su ko a je daga kafirci yayya to a saka wa jeda kafirci ya iya wa alami ma ya bai rije kafira a. ki ayi manufa a ga lamu na na aki ba li furu bi ma tainawo ebo gojiga na feji sokwa caja feji zamu ci allawe bai cinna aga tiya daga yanzu wani adé èso ọ̀nà sọ̀kọ́ gbúgbé yíyọ àmọ́ adégbè tún ẹ̀ èso lánàá tí àdáwọ̀ yíyọ sọ̀kọ́ ní wata wado kafirci da ni yana wulaya ne ebona aga daji da wani ti mana na wulaya na ta kama na biya nguna bai tina tiye so na alayi cewa su mai jatawi a ga mana kangi a ga fahimu biya kuti da tuye ban na sai bugu da ma zira bar aki ba amma daga na wajen aci na soko kato fata matawu ewa ma fata matawu egirje alako nana amuriyo ni tadi soko ita tsawa ji mutu daga wani shi kenan soko na fata matawu ko soko tura ya koro bai da gije a amuru na ni tadi tsawo eh iri ne misali mai tagabe biyu yuna, wanda ya gagawo ba to daji ba eji gaga ga so e, e man ga gaga mu du jo be ti ne man cha gu ne me go ba to da ji yo asa da ji no ji ne fi gaga mu du ja ato ga da ji wa de ma nu do no fa tamatta u e da ji je e ga da ji je e ta mu so ko ba ta ye ma de don ga fa so fa ta da mu be ne ya pe usubun na doko sarai ko to yi baka tun surati ibrahim ba nu ga ga kul tamatta u fa inna masirakum ila an-nar Eh? ga da suratul zumar kul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar wama kafir chori lokaci da kiga wayo o ga fe da mini gimi da yo uti da yaci kyoba ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن أما كنتم تفترون alikaga aya ne babani na Allah tabaraka wa ta'ala mini kimubu no ga ta lamuna nan bale ya bi aga kya kya bi ta bale ya bi ma'ana akibata kufurikum ya gbe na ga ya jike ba dede kafirci ga na yanzu ya gbe na ga ya jike ba dede ne shirka na yanzu ce laifin su kuma cin talla su kuma wuce kuti gani da <coughs> eh? za ci wani ko wai za a nuna ko wai za a nuna limala ya namuna nasiban mimma razaqnahu su kuma mushriki gazi yajaluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum ana gola dabo yajaluna nasiban ana gola dabo eh mimma razaqnahum minni nazila ya arzikina wala farabu lima la ya'lamuna yayin da za ta be ga gawaye ci ko ya ji amfani eh wato Allah ta baraka wata ne ta ishara ji da bayyana mushrikiyan makaci fetin wa lokacin zama a nan sun da alisar mafi Allah ta baraka wata ne wanda ya kaya wuce a yi damini suratu la'anamu ko wata alulun layi min magara a minar harfi wa la'anamu na su ba ko وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون e bayan gici latijo wato a da ya mushiriki je a ga yin nuna ya gici a ganin yan na nuzuman yan kucari so irken na misali musulmi ya bayi ma ni ibo aki da boye su kuna ya wa mini ya gici latewa nan a mashiriki ya ci ga to je manin amma wanda ya su ko buga ayewa ayewa ya su ko a mai wayo kuti wato a waga da lillahi bizamim nuna na wa shi da ana wuce aki su ko wa ga da shura kayina na ji mai ke ku ja mu da ne na ba ni ne ya ci ne da ya wuna ba ne eh, gungan ci cikin na ma ka ni shura fara fala yasibu ila Allah na ga da kaye mini na gun ya kuci a zinu ta kai ta lona ci a gun ya Allah wani abuwa ula da ya ci da ra ba kaye ka da ne ci ne amma ma ka ni lillahi fala yasibu ila shura kayin Eh? na gada fi kokaya allahu na suku na ta gala duniya allahu yi wani wuce kai ta lullu kuta yi wani ayi dajin eh? ma kana li shurakaihim fala yasilu ila allah وما da لله وما كان su ne يصل الى kayan ya Allah da na so a so ga ga wani, wore kayan kai a cikin da rukuna ya kuta yi yona ga Allah lu kuti su kuka sa ma ya kuma hukunci wuce ne ji dana hukunci da juyo wuce hukwa da wani ibada ne ji a ci gaya la da dabo ya sokona wato ala sokon laji namba 2 kuti gaya namba 1 nga la kuti gaya ji dawo eh, ko to ga wayo wa ga ala mu ya ji namba 1 wato abun wa ki babu da mu ciya e ke da mu ki babu da mu sai ciki laji namba 2 za su kuma yi zalu da lima la ya lamu da nasiba mai mara zabnawo arab wala dabo ya kutaji ne ne la ya ya zike nuna tina a gannan kuti yuwo talla su kuma mu kuti da za ta yi la tusalun na amma kuntum ko la <coughs> tusalun na amma kuntum taftaru mu kuti da za ta yi mi a gegan a ete ne efe efe zuga manu fe je da ba su kona eh bane le ga ci na yanzu da nasu ko to ga ga ga ja to to ga manu ci ne su da nin ga giga man ji ga bi rikici na ga su'alu tawbih su kwa ga ga ebe e nya wato nye nye nye tawbih su kwa biya ba ga jiga ebe gutu ma ta tabbata fi arzatul kiyama aw fi nar daga na biya e giminesi lokaci na finono ko kuma tun lokaci na yi zafa ke hamu ba musa ko ga ga e, ga ga gadar goye mu goye mu ga me ba da bai e zo be la tiji ye ke na ku ti ye pe ka ya wo musa ko ga ti o adu ga ga ga ne ce ga be so bo lokacin ya ja ko ne ga jina su kwan ku yayi balada yanzu da ya ci bici na lawo fagin da yi bacci wani ne ba